Assalamu alaikum masu kallon mu da masu mu barkamu da sake kasancewa wannan gidan na Habib 24 TV inda yau insha Allah za mu ci gaba da darasin mu na turanci inda yau insha Allah za mu dora akan aikan mu na yau da kullum inda yau mun zo muku da abubuwa guda hudu yau sunan topic din asking question correctly ma'ana yin tambaya daidai correctly nan ayan arshe R E aikin kahin correctly ma'ana yin tambaya daidai da farko abin mun yi shi upside down ma'ana ƙasa sama za mu fara da wannan I see him every day I see him every day ma'ana wai muna ganin sa wace rana ko kuma ina ganinsa kowace rana I see him ina ganinsa kowace rana sai na biyu you eat rice on Sunday you eat right on Sunday kana cin shinkafa ranar Sunday tambaya ce amma mai amsa I see him every day ina ganinsa yau da gobe kullum you eat rice on Sunday kana cin shinkafa ranar Lahadi sai na uku The bird sang merrily. The bird sang merrily. Mana wai tsuntsaye suna rera waƙa. The bird sang merrily. Tsuntsaye suna rera waƙar cikin nishaɗi. Sai na hudu, they have done the work. They have done the work. Sun yi aikin. They have done the work sun yi aikin sai na biyar the boys went away yaran sun je waje the boys went away yaran sun fita waje sai abu na gaba the sentence can be turned to caution tattaunawa ce wacce za ta iya komawa kamar tambaya the sentence can be turned to question tattaunawa ce wadda za ta iya juyawa zuwa tambaya ma'ana wannan abin da za mu zo muku da shi a gaba magana ce amma za ta iya juyawa ta zama kamar tambaya na farko do you see him every day zan iya ganinsa kowace rana do i see him every day zan iya ganinsa kowace rana kun ga ai tambaya ce amma not direct question sai na biyu do you eat rice on sunday kana cin shinkafa duk ranar lahadi do you eat rice on sunday kana cin shinkafa duk ranar lahadi sai na uku did the bird sing merrily tsuntsayen suna yin waka ne a cikin nishaɗi ko kuma tsuntsayen suna yin wakan ne a tare sai na biyar have the done the work Have they done the work? Sun yi aikin? Have they done the work? Sun yi aikin? Sai na biyar. Did the boys go away? Shin yaran sun fita waje? Did the boys went away? Shin yaran sun fita waje? To wannan abu guda biyar da muka kawo muku kenan. I see him every day. Ina ganin sa yau da gobe. You eat rice on Sunday? Kana cin shinkafa ranar Lahadi? The bird sang merrily. Tsuntsayen suna yin waƙa ne cikin nishaɗi. They have done the work. Sun gama aikin? The boys went away. Yaran sun fita waje. Sai wannan muka ce the sentence can be turned to question toss. Tam sentence ce ko kuma jimla ce wacce za ta iya komawa kamar tambaya. Do I see him every day? Kaga ai question mark ne tambaya ce. Do you eat rice on Sunday? Shin kana cin shinkafa ranar lahadi did the bird sing merrily tsuntsayen suna rera waƙoƙin ne have the done the work sun yi aikin did the boys go away shin yaran sun fita waje tunan abu guda biyar yau da muka zo muka da shi kenan a yanda muka zo da asking question correctly ma'ana tambaya daidai ko kuma ka yi tambaya daidai duk mai neman karin bayani ga lamba wayan mu nan inda zai iya ɗauka zai iya magana da mu ta kai tsaye inda dukkan tambayar da kake da ita insha Allah za ka iya ajiye a comment section mun gode sosai